الميزان كميزان واللي صار كل كل صار الميزان وغيرهما وإنما جاء فيما أن الأزلي قال الأزلي كان ضعيف جدا ينن ضعيف قال وقلت على الألباني كان ومن فوق من رجال اثنان في قاتل رجال الستة فهو شاهد لا بأس به عندي والله أعلم تنبي الباني كان بعد تخريج هذا الحديث بسنين باين ويا تعريج حديث نجيب يا كمان to biya alhamdulillah sayyid ni hibban abe di toba abe print kwa publishing sayyid ni hibban bi tartib al ihsani fa idha shaykh jafar ibn iyas fihi shaykh ya jafar ibn na nan na gobe daga ba abdurrahman ibn mas'ud wannan laysa abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud wuja abdullah abdurrahman ne ja abdullah ne ya mas'ud na kama waqa fil mawarid kan da mawarid wannan وقع كما ذكر الهيثمي في رواية أبي على من كم من بدر رواية الهيثمي كم نعبو كم من بدر رواية أبي على كم نعبو الهيثمي قلنا ثم صبي أيضا مسند أبي على فرجعت إلى الشيخ فبليش يوم مسند أبي على وشد على وجهه فإذا هو في موافق موافق لما في لما في الثاني والمجمع فتيقنت أن الصواب ما فيها ما فيهما عبد الرحمن بن مسعود يا عبد الرحمن بن مسعود ويا عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود وأن ما في الموارد عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود امه مطبئي أنا جيت قوم يا عبد الله عبد الرحمن يا عبد الله بن مسعود خاطئ ويويا publishers ناجنا ومعلقة تصيو نوجنا وجود وجود تاتيا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود العالم عبد الرحمن بن مسعود يومي خطو ترى تبع عليه تصير إسناديته يوم هذه تصير إسناديته والآن فقد رجعت عنه وعن تراجع كتف يوجد نوجين اللغة لأن عبد الرحمن بن مسعود وهو اليشهري لم يرو عنه غير جعفر بن إياس بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن مسعود وكان غير اليشهري zanduwa magwalwa da bin gale jafar ibn iyas bana kamata rawa fil isnadi wa kamata jari wata ni kan gida jari wata ni yi fa huwa majhulun da nan majhuli to daga hadisi na nan hujja a shek mukbil alwadi garat la sharita volume 1 page 426 ngo babu ya ibtiyalati mudayyak badi ya zuzu da juri wo kula da ta juri kidna yanna fa in yona adda kan ne zujan kali saroni amma an tula minum dabitan amma ila police officer ni ko military officer ni wayanji yanzu wa bi 20000 fi sijn ata la 20000 ya kwada fi prison au yaqtuluna minna 10 ko ala za guwa wu bayan bagi an nan tabi dole wani ya fankina ne ya hada wala budda min nazarin wa dirasati lil umur dole yo na ya ne ebogo gbari na ezulu yu yenana kuchula police kuchula police yulu je ka tiri dedia Um, abu abdullah ahmad ibn ibrahim abu lainai ne littafi nuka a ce gai ilamin nakir ala gulati tafsir no page 207 no 208 maktaba ya maktaba ta ibn abbas a sabatul ula na publish 1425 yana ga wa amma dukhuli fil wazaif allati tahmi nizam amma yanzu gode tujo na sai protect system na wa ta'mal ala baqa'ihi wuce su lokiyokin system wushu continue kaljeishi ya soja jina air force military force ko army navy wa shirota be police ji nigerian police force mopol ko civil defense bai na biya ne fa inna man ya malufi ya zai wa zai ki jado firi na jinafa allah asnafin kakayan ayo faminan nas mai rukulu ha da amali bidiyar da islami zanu te gaden tun da shirkiyan a waya da yaro wata fifi zulmi amma na zalin a kyau anin nafi wa na wuzalika minan niyatil hasana da yanayi kyau ci biyar na mini ne ji jona wa za sunufu sauƙiri na nan wa yin kano kalili to zo kuma fiya da fiya zai da wasa ta jiya ma na jo illa annan moji wa zanen boto sun yi wa ga fata yi kafin na jadalca wa sunfun amma da zamu ce fi min forces na jobe to police to soldier to civil defense to immigration to custom juhalun jahili jayo sashaji ya zunnu na hannun tashri'atul mawjuda kulluha muwafiqatun li shar'i ile ne ga shari'a ne ke na fatan wa da shari'a fa min samma fala ba fa bi fa ana ce ne babu na kubbe da bana wa disan duna wa man khalafa fa huwa kharij an shari'ati an shar'iyya mustahiqu lil iqaba ne ga ne ga albanin wa na zan punish wa ulai kathiru safun dokun wa ulama usuli yughirunahum wa yudallilunahum wa yu'akiduna lahum hadha al-ma'na amma dai man didi ne je twazu ma te ne gan yan naga yi daidai wannan wa sinfun amma dai safun da ke fita ta inda indahum fahamun aje fahimta wangi wa wa'ayun a dai dike addini wa ya'rifuna al-qawanin al-mukhalifa li shar'i Allah doka na jale shari'a to shi ba azza wa jalla ala gairi da shara'i a mai lega shari'ar tuci in je gane na jin shari'ar tuci a nan fawo layi layi kunu na ku faransa funa na fa'a ga kafiriya kama sabaka tafsiri don na bayani ga gani na ai kwashi duwe na fi amri da hukum ga ma dalla wal muwalati wa man kafara layi bil jumla zan to ne ga gaza ne bata police bata soja bata civil defense bata immigration bata kofa bata lawyer bata kafiriya yau nan gaza ne yi fa faqad zalama zana zalunci waftara alallah Allah wani sun tafi shi wa nanu yi na ki halu na sun na ishi nahu? yelal lalla ba la beti jamani je ji rayuwa fita ta ku dafa wani jari su yi mai fiye bai yi wa wula alqaru qad asbahu yashtawuna tafsir an na bil jimla. ila dibe shi shi wani wagun su yi zaji kafiri in general biduni haraji wa biduni harbi ila ma ji damuwa do ga kafin a ruwa. ebo mun bajila ji na faktuwa gbogbo ọ̀gá zàyí káàkiri zálúwà mùsùlùmí yá àjí wọn yá àníbi gẹ́lẹ́ àrẹ́sì mùsùlùmí káfíìn lè káfíìn mùsùlùmí wọ́n bí ọ̀gá zàyí káàkiri ńlá gẹ́gẹ́ yín yá wọ́n bí ọ̀gá zàyí káàkiri àbágá fara àwọn yá máa ka nìyí nàbí ọ̀lẹ́ dín náà múná sẹ́fì mùsùlùmí ló ka níwúlì kùbà wọ́n bí ọ̀gá zàyí káàkiri لا ننكر عنه وجد في هذه الاوقات كغيرها ملاهي ده هو منافقون يثبتون شرع الله عز وجل yi gomiya a da zan ke fita ya ma da jiwo na ji ndoci munafiki jina ndoci da shari'a so wala walakin nan la yazuru na zalika surata ma ka sun ndoci yallu gbangba bal ta'rifun fi la al-qawli la yarkabuna fi mu'minin illa wala zimma walakin wujuduhum وجود هؤلاء مع عدم إلههم الكفر صراحة لا يجوز لنا أن نصدق على كل ما يعمل في الجيش أو الشرطة ولا يقدم ذلك إلا جاهل مبتدئ

lam yakifu inda hadal hajji aka yi abu kawai ha bal kafaru kula mani sakar jawara kan min jihad hukumiyya a ta to zane ga gan wanda ko takada da gwamnati na certificate ke yawo ni matrimonial certificate ko ko mi adago national id card ko ko mi adago international passport bele ibune de da ne jaje ka tire bona je da jimi gwamnati a ce da jiyan wanda diga ngai da jisu ne je jiyan ne go na license ne je jiyan ne ko da go international passport aga alwaji ne sai da je na su ɗaya apply da ke yi a yawa bisa biya na shiga gane na safuki ci wanda su adon wata ake a shaksiyar ta kalbisa ka ci shaksiyar awul jawazo na wujalika fa kafaru na sakuli a kyanar ipata ya kafin wanda ke dago na shi na bi kado kai ya kafin babu a kira na tiyabi wallahi na jan kira ya jina ni bi sallallahu alaihi wasallama wa ga ga zamu shiga a kira ya da ga da wani ga gina soja pata kafiri a kira salafu jo polisi pata kafiri a kira salafu jo eh eh subhanallah sai ni ke tuje ga ya Allah ya ki pata da sifa bayan sai ki wadi da la asma wa yusna fa dubiya kulidu Allah a wudu rahmani ayyama ta dufa da asma wa yusna a kira salafu gadan da zango ne ga ji yugo ji ko ne jimi nu a kira gadan

a sheka abu abdullahi madi ibn ibrahim abu da yanayi ne wai gari ta tinu ka ce ga annan su hatu fi bayani turukul jari gairu sahiha na je ku ilanin na kiro na page 320 ga mine na zanwaci ya ji na fa e da wu soja jibe polisi ce dai ga ne fi ji musulmi a ce le ga jihadi ga ya ji da wani لقد بدت ظاهرة في الأيام القريبة الماضية waya qasdi ba'dihim lil amilina fi shurta bil qatl dan go ci shi e fone go da na ja ne kin e da police ji da force ji wa kad yaktalifuna fi sabab qiyamihim bi hadha al fi'l wajwada ce le bayan la ce ji nan fa minhum ma da fi min yago man hamilu ala zalika hukuma dai bil kufri dan go ce lan ci ala sun ala wuna e bonu wele ga kafira wa ko je kufru ba ta ba annan wa minhum dan go ci mai da ga man yazuna nahum bi zalika yuraji'unahum an zulmiya ilayka nan na nan gara ce kan zalun ci don wa bagi wa ti khari zalika sai ta ne don ta da hukumata ta ne ganin ga yake a tiga yi baba hukuma ili ifraji an ta ta yin islamiyyin wa galiban ma kunna min jama'atin ila ga zalika misla misla hadhihi al-aghradi wannan shi mai daga wani jinabi ya goye ba ne ba za mu ne ya wumi ya wannan وقد يكون ذلك في صورة انقلاب انقلابات عسكرية وجوز ظاهر ne mun kun adaji na wajen ibo adana ku fadi bi tagiri nizam lokacin cewa ga aje gwamnati ba wa kullu wallahi mun harifu na da jin patna ajika daluna adi fa fi hadhihi al-amali ma yati min al-mahzurat ash-shari'a jijiye kin inna wa police ju an da ke la police show da no chori ko da baraka attack kwa soja guwo zumba na soja ni kwa soja ni ke ke bindiga kiwe ne ga da uji ba nan be masiba be balla da fitna wa sabiya musulmi dana wa na jin wa da yiji wa da yiji ruwa masallaci ga ya makanta ga gaya ila e ja je yi tija a duzu kwa subhanallah mun ga ni ni masibu وهو ما يعتقده بعض من كفر العسكريين بالجملة سواء قالوا في الشرطة أو الجيش لأنه نيوتو بيوزو أجازة سوجة باتا فليس باتا كافرة وكسب كافي إلان النكير بيان خطأ دلان من يتكد هذا بما لا حديث إلى يادتي إبوتو إلان إلان النكير وغن وغوتو كده غننا فسكو يولا yẹ́ bá tí mínímọ̀ sí ìbálòwò owó pọ̀lísì owó sójà owó fọ́sìsì mọ̀ sí ìbálòwò ẹ̀mọ́ náà ìfì ìlàdìdì máa ní ga jamu ti mùsùlùmí ya yà bi biduni shari'u shari'a mace dalili shari'a ndorwa wa zai jari matun alfi ma ne crime ci koko la ya juzu ni Musulmi ya kafa Allah azza wa jalla an ya da ya yan goyya musulmi na sun nasu ko na je da su soko na wajajeri na nanan Fai da Allah azza wa jalla kada harama jima'al musulmi na shadda tahrimi ka ko ya muslimi la ja ramuri fala yubahu damu illa bi umurin haddada lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungoyi na wajen musulmi ya na sai na ni sallallahu alaihi wasallam la bi la yadu da mumri muslimin ya shaɗu an ya Allah wa amir rasulullahi la bi da salatin ugwe na wa ke ga musulmi ne je zabe bi la ya Allah ce a riki da da mutane da na sai Allah a ba mun mai fushe sai na ugwe na wa je zan ga yana rai sai be ni ni wuta guta annasu bi nafsi rai ga rayu wasa yi buzani bi zane ga ya waje wajani ko da ya wani wuce da bayan cinan wal mufariqu lidin ya tariku jama'a da zanajiri dane wuce ga fejitiri tufo bo ga mini masiba ne jijin yayi na mana inna li kidama ala qatl shurutati aw jayshi yaktab baba lil qatl bayna al muslimina wala yakuwa ke ga uwa da wada police ji uwa da soja ji wai ce kafir ya wa ga awo ga zo ga di tarbiya yanda lanu ci gana gana na wa makke yau to bai rawu ta ce musulmi la yudra ta yugula ko ne ga yakuwa da zawun da ta ce musulmi ba na wa ka ko to ga sunan wa biya fa yata wala al qatl ta yasira ila Allah ya jira alqatil fi makatan har tu ba nan wa bida mace ne za a fiye za ma a zo su ci zana nan wannan mafuli fi makuti to zana ma wani wa biya zo su ci a cikin wuna nan wa yatahammal jurm hadha alqat alqital man yibtada'u wannan zana lalle ya fi nan gari zana ya fito daga tabanin fitina ga tsani waje ne ne tabo ke na zuwa shi ya ga so fi abun nan ga so fi zai je wajin ba ne ga sofi abun nan zai je ayi ne ga sofi abun nan zai je pashe rige musulmi ne ga sofi no nan foreign organization ne ke wajin masiba bai Nigeria shi na ke sofi abun nan za a kule shi na fata a hudu ga zama fa na na kaga yin yi jori da da su mu anin ba ga ji rayi ne ya wuna sai a facin wa da rago ya wuce فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ajirayin zona wece zalun cona illa fate ya ne da adamu na kai mu mafari na wa da rabon wuce ne na wuce li annahu awwalu man sanna al-qatl ibn ngata gayu wa qala Allah azza wa jalla sai ci ga ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا zane gara yi wuna umayi ne su doro yana zane wa dile cewa ga waje mai jefa ta wuna ki wa daga yace zane umayi musulmi ne ki wa daga ce zane wuji makanta ne bu ki wa ya ce zane wuli mai ne bu ki wa ce yace oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nga baga ne ke da ke nake ga da police wa da soja wa da forces e wu e ke ka kiriya yo nga mini ba na wa mano tan mazukul ummat wahida alumani da ga gere gere wa zari la da'wat wal bagda bayna tawaifi ya zanni ma fiye no jibu fa idza qatala ahlu salah rijalu jaysh wa shurta zai je ne ga iza gugunan aka ta a da soja ga da e police yi wu wa radda al-akharuna bi misli tarat كلا الطائفتين تعرف على قتل الأخرى والقضاء عليها والدفاع عن أفرادها وجعل باني يغادي بوليس دنيبو ميتيلي بوليس يكاتري ميتيا بوليس يميزو وليه غادي واتي كميلو eh ايه؟ ta yawa jimile wallahi والله يجمعنا وعليه وصلاة كريعة ta ميدي ji mini yi ta fi ugu na sai yi wala ta za'u fatafshalu wata zabari hukum shi ne ne mini masiba ne nemo manon wai ga fai 341 342 bo na khawf sharon za'a wa za'ar wa adam al bai da shabab al-muqbil al Allah da sun galo baruf ne ga jadi da sun galo da yi aliyoyi da jallabiye ngaje da sun ana edo fule nahịedou anaee ji tụtụ akpi nga ahịa edou ana ede ja enwu nga ahịa edou ana ea ga-egbenye nka gbi nga ahị edou a na eeede jiri ba gbii na ahị edosu mkpata ka ime nụ maka ịba na a iri na ji na ji na ebo na ele e a na ga eji na a ga p karị na a ag eje nnụ a a la anị ma lila na a ọ gụtụ nchen na nane tr nche ba wee lee ya eti nye ga a na na akpị ezukwa we je e ji ya amma za mu ci da ne na ya gada za mu ci ke gashi mimma yusabbu yusabbu sadda an sabilillahi wa hadha wadih annana wa kan da ya milatu so o ko so ko mini masiba ne jijiye do no to la fosse se yuwe mana tashwi surat almutamassikin bi sunna wa tasallut wa tafsit as-sufaha li sukhriyati minhum zai ga gagwa su sunna na. وهو جعتي بجان طاما بل ومن السنة نفسها بحجة تخفيف المنافع المنابع فقد قد انتشرت أفلام ومسلسلات تسخر من اللحية والمرتحين في مجدنا ولتعمل يجي بجيونا yake je mu sai waki bo e bo zan ne jaje mu kan a ta sunne musun latati a ta sunne sunne latati a ta sunne a salafiya latati a ce da u police ji a ce mu soja ji a ce mu mai ajini ji a ce ji bombi ji a ce ji ya ji lalata ta da sunalo da ce da ma musulmi ji bal wa min al bal wa min al musayyid sam fi ji ji ko sallan wa tatawur shabab al mukbir la bil istifaf bil jima' ce le da ne yo so e le da wi gora alhali ba bayan shirka mini zunubin ciko ko ya zawo wanda zina la yaduna ma Allah ila ana khara wa la yaqtuluna nafsan allati harama Allah illa bil haqq wal amwal da dukiya ji lalace eh ga gaza huwa ta duki uku yamna waji mafari fejina wala arad bi mutunci shi fitina ga allaki wa te pape jin za gibe wu qur'anu wu sunna wu akira wanji da makanta yin boko wu jin doro jin waji babu jin wani kabu jin wu gutu doro so an da wato sifili wallahi fitina ga allaki zan go ci gadda yo go de yori wa te de pe jin za gibe da te ti ba ro do ba eje mamu ndo ci fitina ga allaki ya wari ya ga ga zan go ci akya pe jin za yugo aga ala da ga ya yugo za wa te da ben chan de ti mu ni masiba yin ko to ma fitina na ki baba da ba no tin na da ba no ke eh, ba za eh, ka pon ja ni ki bela ji no ke da mota mu yo so timi wo ndo ro aji wa wa fe bere ti da bi mu ga wa ni ngo la ba na lawa ba ta ni ma fi ba yin na mini masiba na jijiyar irin ne mana ne a tabi ku ala du'a ci ilallah a ci a yi baba man na jijiyar zai je ko yana jini ya toci nan wagal ka kasiri min abuwa bi da'awa ci ilallahi e ya e ko na ji a cikin zai ne ko toci na ci hutu man na ga masiba sami nan masiba wani ga sami a ga makanta wu makanta ga jini a ga mangocin wu a ga mangocin wu ya ji training da wunga ya shani aku kuranu a fiti aku hadisa alaya da ba alagwa na sunna wallahi ya daga fiti nan doshi sani ye je da ya kuranu kuma tunda zashi ba wajen abin da zagon wu lagu ka ba ci lagu ba ta yin zai ne kene mani yanzu robiya ki nan zuma ka ta yi gororo wasa taskuru na ma akulu lakum wa fawiza mu ba wallahi basirun bil ibad jíjí nagara da indoro bila screen yuji kutuba ndoro alama be sago screen de kanga wada bawo yene pata ke mo masiba na da yando chiri ne da kabena ya jindo shahada tafsir ramadan bi jin are bo ebo masiba ri na jore ya jindo shahada talim bi jin bare bo masiba ri na jore أبو العلين تيوكا سميت شيخنا مقبلا رحمه الله قبل موتي بشهور يقول شيخ مقبل قام إنني أسمي جماعة الجهاد بجماعة الفساد ليش قد جماعة الجهاد يعني فيها قد جماعة الفساد يقول بعد جاء مسلمين جهاد جاء هذا مقبل الجام فإن الواحد من إخواننا يكون مشيدا في تربية وتعليم الشباب هذا لا في تأكيد ومن بارو فيجو نجا سي يا داي تربية أتي واقع تو أتي لا يلي مجوا فما يفاد إلا بمن تحدث بمن يحدث أمرا من تلك الأمور كإهراج السينما فمش جاي نتكلم عن واحد السينما دنا arábìnrin olùwà aláàmù bí màá bọ̀nà ní mọ̀kẹ́lì àwọn mahali báyà sí tẹ̀tù fídíò kó bàlẹ̀ kú fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ òdú dáná àwọn dàrí mi dúró ìlànà kó èmi káàrọ̀ àjọ ìfàsáàlì fẹ̀yẹ́ dàrí mi ha sùúrù nà lùmọ̀tí kọjá abẹ́rẹ́ yóò sọ̀jẹ̀ àmọ́ èkú pátákó èyí pátákó àmú gbọ̀bá kúlẹ̀ àwọn ya kùzú nà jẹ̀mí àjẹ́lẹ̀ pátákó túmọ̀ ẹ̀tọ́ ọkọ̀ kúlù nà ṣàtún ìsìlámì ko katuji ko katu ko makanta ko بين يديك وجاء بالإقباع سواء كيكين فيهدم العمل كل مسلم في المنطقة بأصلها وجاء بالإقباع تقول نزل وشغال وكذا شو باتا أقول destroy إن لم يكن في الدولة كلها كان ودي كيوتو بيني وانو أفشك آجل في كون هذا الأمر من الفساد إذا بدي شك وتبه نجي فسادا mini masiba na jijiye irin ne manore وهو أن محاولة تغيير المنكر بالطريقة السابقة غالبا يؤدي إلى زيادة المنكر وقال قوة لا يجي نو لو كابو بيكوي إنه بيكو وكي بي بي بي لا دكيو إيه نكي جي جي كفاين وقال بيجي فارو وهذا واكي مشاهد ين ويجي زانو ملي وذلك لأن القائمين على دور السينما ومحلات الفيديو وأماكن الرقص وغير ذلك يؤمنون يؤمنون على هذه الأماكن من قبل الدولة وقال مكاوا جدنا ko waye dana ko na ku bidiyo da dana ngo ne ya bata wu a ga ne ga jin hannan ga ka da ga aga ko ga ji lalace gwamnati ta ta police station ngo ci so ku ba wuce ne ko da ne da ta protector ngo ne la di ko ba na ga ji da ke di ta bi masu ba ne ya musulmi ke je yi ne ji mu ji jule na sai da da su police bin wa ba na wa shi da ko amma ya dano bile a yi da suna ga a to gwamnati to azuma a jito lansa sayan commercial sex worker ni masiba na fa idza halat biha nazila bi halq aw tadmir adda ke aka da da ne naji agu da na ko wugina fa lam yusrifuna min ad-dawlat min al-mal ma yudai aw yazid an qimatiya aga dukiya gwamnati ko ko dukiya yake aga ala da ba sai aga miji fayyu'iduna tashida wa zakar fajja zo in ma kana ta shigo ya jiga fa'i kana to ji wala tasubul ladina yaduna min illa fa yasubul ladwa mi gari na. e go kibo yo mun diga e bonna kuke mushriki ya je daga shiga ga ja tukun na mani wa mun ba ne ga shi kaga a shekha abu ne zai shi ya ji tafiri ya polisi bayan shiga polisi ba ta kafiri a yau na amma da na wagwana nan a da yi ke mini dalili a yau polisi je waje ko fun ya waje ko mai waje mine je yo sashe mai tari yo to fiye ga kafa na firawa na cikin yawo cikin wani lafi to a nan musa ne waje ko fun igwe imowo yau boko inda falala ko mm. inda aka mm. àmọ́ yóò dá àdìsí lọ ká ní parọ́ ní ìkò àmọ́ àtòsún ń kí ẹ̀ láwọ́ lè kí ọ ẹ̀wọ̀n ìṣùkò fáyé kí ọ wọ́n á yàrá wọn ìmọ̀ ẹ̀wà gan ẹgbẹ̀ olútàbílẹ̀ ìsinadìgé kìrá ọ̀nà ẹ̀wọ̀n ìṣùkú fún níwọ̀n àdìlámítọ́ àlẹ́ mú sánú lọ́wọ́ kásẹ̀ tí àlá òmòrò yàgò kìrá ọ̀nà ẹ̀wọ̀n ìṣùkò fún pọ́ọ̀kù bẹ́ nàìjíríà ní ògbókùn fún pọ́ọ̀kù tí wáyé mùsùlùmí ẹgbẹ́ náà ògbókùn fún kó ẹgbẹ́ náà firawuna ya waje kogu fa shi ke nan firawuna jiyawo da to da shiga jiyawo da shiga ta firawuna yau shiga da kafin da shi firawuna kai kenan ba ne ga ganna jiki an daga na hoji wata alim sa sallam ga alaikum bil bayadi min asiyadi sai sai ko tufuwa boko fayal bisa a ahyaakum zai ga rayu mini ne guna ta ko tufuwa boko wa kafinu fiha ku. yamma zane shi maga jahil min ne ya ya sofiyo ya ya tira sofiyo boko فإن آخر سياقكم قاعد على خير جميل من يتوف ويجبه الإمام أحمد الإمام النسات على حاكم أقام بيد حديث السمرة سجاني صغير فورم 25750 ده كان حديث 4062 على البال مجا حديث إن صحيح هو عليه يو بوكو فونديتيو عند فللا أما إذا جاء سكايا kaya ewa libasu shurake bana ni daga man لبيس libasu man لبيس ثوب shurake البصر والله يوم القيامة sauban ne ga ka fa sangu shuhura nan a ga ga sangu shuhura wasu latun a cikin lada guna fa alkiyami in wa ga ba ji shufan alharira ya buna ne daga man labisa alharira fi duniya lam yalbisu fil akhirah da ne ga fa alharira jore wa fa alharira fa alkiyami al-imam Ahmad al-Bukhari da Muslim to al-imam Nasa'i ibn Majah aga gobe daga hadisi Anas ibn Malik ibn Jami'u Sajir volume 2 page 1112 rakami hadisi 6025 ewa ga daga tufuwa ko su da saka ko su da tufuwa man wafi ala izarin kuyela wafi a wufin nari a na ga ko tufuwa mace da tufuwa no a da tufuwa gona alimamu amai ga gubiyu sai jami'u sagir vol 2 an ga ba ji tufuwa yin zagya ibn ali musa sun ga lanan lawo rajula yalbisu libsata almar'a wal mar'ata talbisu sọ̀kọ́ aláàánú púpẹ̀ ba ji ne fọ́tún fún ẹ̀ ìlàjì náà kó ìlàjì lẹ̀ fọ́tún fún na bá ají jìnnà kó bá ají lẹ̀ fọ́tún fún ẹ̀ ìlàjì lẹ̀ wa wa bu abu da wal hakim ana rera rẹ́ra jami so gil volum 2 page nine Ba oh seven. da zinariya ní òní ẹni pátá ìka ẹ̀rẹ́ ẹ̀rọ fún àmága fún wọn ṣùkò tó mọ́ so sọ tiẹ̀. nga ta tó lè tìrà ó lè wọ̀ ṣùkò bú ko nga nílá ó lè nga na lau na za ne ga fon waje kona nga je dojiya shirawu na shirawu da kafir gudu to so nga wajo ku ko ga ma ga shirawu ne ji ji ji ji ji ji ji ji kafira subhanallah nga shirawu ne kafir gudu sai ya dora Allah mata yayin lazina amanu ra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li innaka baytan fil janna sai la misali ga yi shirawu na ga sai ci fiye ya mi ni janna wa le ga yi shirawu ne ba ne ga shirawu da yi ni na in zane ga da awon yau sai firawun sai no ibn hazmi o sai ga filmi filmilal wani halo volume 2 page 248 babin ya alkalamu fi adam alayhi salamu e ti gan kawari je ma faru da abu da ala police jawu ibn azmi ci ga wannan hanu yi ma nunkiru ala man kafarar almuslimin al-usar yeji inkaru ya zai je dayi musulmi ji kafir ya boye yefi na musulmi je ji na al'ashari na yi mai ke ji inkaru ya zai je ga zai je da gogu dube da ji na dai je ya kafiri na ibn azmi ga ya ki da wa ji zan ga gogun ji tsoma al-qattali na ne je wuza ji na wa shurta wa shurat al-fasik ne da ji fasik ne yi ga alai kiyo yi kafira yeji inkaru ya buna wa ji mafari ga police ba ta kafira yi ne ta mai ga da jalu waje nan waje ko waje nuwa wuce malawu gan ne ga lokacin da ya ne wa da jalu sai ga bi da jala wuce malawu gan ga ke lami tun da nuwa na su jila ba ma kidan wa da jali sai ga bi da jala ani sa ne inna ma'a jali da kharaja ma huwa naru dajjali waje majena fa'amman lazi yara nasu na hannar fama'un bari ɗaya eh, eh, ne gida ya yi gun yi ɗan ɗaya da jali na nuwa ya kuwo wa amman lazi yara nasu na ma bari fanarun ta hariku amma yana da gida ya yi gun yi ya kuwa wuci nuwa na turo ɗan eh, nuyo faman a dare ka ni kun fali ya kafi lazi yara an na hannaru da na gada kun yi ɗaya na nemi ni hukunan su mulugu da na waje gun yi ɗan na wuje na fahimta azubin bari da nuwa ya kuwa rawal bukhari daga hadisi yau bai fasa jami'u sagir volume 438 da bugo ba gan kai le do yo ne ke mi ne go ga ga da do yi nan ke ma ke o to jan je na o ci mallawo ga ne ga jan afani do nu e biye ne ga yi ga ga da jala na kai do gan ebo polisi ya yi káàkiri ebo ìwòjì kò náà fọ́nà no problem gọ́ọ̀mìnẹ́tì nàìjíríà wa uniform ẹ̀ polisi change especially senior officers so oúnjẹ ìwòjì kò ẹ̀fọ́ yà so kúfùrù oúnjẹ olùchí ọjà náà lẹ́jìnà ti dá ìmọ̀ ajé àgàn lẹ́jìnà ti fàtàwọ́gánà fàtàwọ́ lẹ́jìnà àdá ìmọ̀ volume one page seven three two rẹ́kàlẹ́ fàtàwọ́ five six three four àgàn Hali ya dukkan iljin din firjen an ba soja zuwa aljin ya hannu ya kulu nassan ki na wa ka mi zawali di fani wata ya gani wani guza in ga gawa di fendi ya kontri nan lafi na ce ya shi a ga na'am e walu aljin nan soja da aljin nan yi zama da hada mai sami ga su take musulunci wani wa marta kaba wul muslim min kaba'ir zunubi yana musulmi gaji mini ya so ya kaba'ir yau na duna shirki mace shirka nan kuma mata la zalika wuta ta kiya ta ga mu ta yi wani tuba ne fa inna wuta ta mashiyati la subhanahu inda al-sunnati wal jama'a zalika karkashin mashiwa ba ka kufa ba ka kula da ajirna amalan bi kawli la zo jalla ko na sai latin ne gaga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mimi no gaji pata umaji shirka no aba tuichi mfano ndio hivi ne ide da lirike ga soja kpata, police kpata, immigration ɓata lauya ɓata kpata, k'a kashiri a yi dalili ibo annabi sa sallam ga ashaddun nasi azaban linnasi fi duniya a nasi azaban inda Allah yawmul qiyamati da yige yi da shi ga azaba ijo ne ga ajin azaba ga alkiyami yau aka yi imamu Ahmad bin Hanbali da Ibn maja, to alu da daga hadisin Khalid ibn Walid alhakim lube daga hadisai ya dubin ganamu ganda isha mutune hakimi sai jami'u sagir volume page 232 rakan na hadisi 998 alayhi sa sallam ga inna allah ta'ala yu'azibu yawmal qiyamati allazina yu'azibuna an-nasa fid dunya da yake ji da shi azaba ya jinsa ko a jin azaba fa al-qiyami sunan al-imam Muhammad da imam Muslim to Abu Dawud ga hadisi ya shawu hakimi a ga to guba ba ne ko na ga so da fata ku ni fata ka tira ya guda ga da azaba shi so ko maga ajin azaba ko alkiyani kuma yi bani zai ji zai ji ajin azaba ya alkiyani na ga guba a da kafiri shi amma da sashi ya zai ji lokacin masu yami ne zai ji da tauhidi na so kai mai azaba kawai wa Allah ya lauga da shi kafiri ne yana ba ci káàkiri yìí ká dùn náà àmà na káàkiri yìí á dùn náà bọ̀ àmà àdé yìí a ló fi kẹ̀ báyìí àti ìdè tẹ̀lé ìdílé káàkiri lónà àgá dùn yẹn náà àmà káàkiri á dùn bọ̀ nígbà tó tàbí ẹ̀ṣin kùlà àkàbọ̀rọ̀ náà. azabu na tuye na ńlá aláwọ̀ etí yẹn kú fúrù bọ̀. yìí lè ṣẹ́ka àdé tí mílí pòlíìsì yóò ní ṣe wa káàṣì wọn wa wọn kashi. wato binakun wakan don mai fata yi zalunci wallahi matuyan na zuma amma wuke ji polis ba sai ke jin na biya wuki malawu gaza da yake ji tuwan nan waje kafira ne amma wajen tuyan zalunci lo in ga ga yaji zaje a zaɓi wuni polis kawai polis da mu dogari da mu to zane kpa daba ne ji daba ba. ko mm. baba mai ji yutu a zaba o kila ya canza da hali tirs ya polisi kawai ido soja bai fosu bai ko ma ililo to ga za ba ga polisi ba ta ga ile bunye ce zan ya za no a shekha abu nasri muhammad ibn abdullahi imam adini ne ji makanta wuce ko kai mukbilil wadi nan wai ga dalita finu ka ke ga tamamul minnati fi ziki kitalil fitna nan ebe wale masiba yana wala fosu su joyi kasiri masiba da yiwuwa mafiji musulmi da shore onda babin gagan a jeshin islami lilin kazi wal jama'atu salafi a lida wace wal kitali ga mini gurupu a wani ne fi zamanin nona a jeshin islami lilin kazi ran da jama'atu salafi a lida wace wal kitali bayan gaci da buga yayi lida wace wal jihari ba ta hawa ga ga kala ramadani ramadani gan wani ga littafin ka ta yi fatawa ulama na kabiri nan page 12 ga huwa ya ta an na da daula a da gano ce da government wa kismun ya zuwa wa an na kita na zif a da gano ce da kuna ya gune kuma hanya ya gune ya gu da an na yadda suna za da jari daulaci wa shirar ibina ga zai shiga yi zaunci ko kon minista ko governor ah, commissioner

ga jama'atu salafiya li da'watul qital hiya jama'atu mutaakhiratul miladi an sadiqatiha ga jama'atu salafiya li da'watul qital nan adatu sa zuma gun wala salaha min salafiya ji da lisun da na majar gon doro gon salafiya wanda wa sunna hmm. inna ma zaharat li munafasati as-salafiyyin al-hafiziyin inna tabu bi du compete da salafiya gaskiya ji e ga ji a ti da salafu ji ga bu don to bo sai ce mun ne ji e ze ja agreement gan eba da ime shi jan agreement gan ai la diga wa kan ji ma ta fala kai do kai da gode ani ga ai la diga ba wa mu fo fo ji sallah mu ji kai do ko ko e da ishi ba ko di di meeting kan ki ga ji magari kai do ka da gode ani ye ji de ge do ji magari eh do ka da gode ani ko ibe di meeting ba man ne ku kamera nan ko da man shi nan bai za e a yi wani wace yi daji mita yau ka yi daji bani ibi bi la miti ji fati ya ta zo kan dokar da wulani ga ya sa ga tuka zai wasa za hmm? e ya e ga fale ya zo kai mene saya ma ya koyi labi ne zai ke jiki ya ce wani dokar na cibo ka wuce ba wuce bo yi dokar na ga cibo yi bai ke wuce yi bi la miti ji fati ya ta yi da fitiri fati ya wani da fitiri <laughs> ngu da mu káyọ̀ ìjọ kátó wòlé alíwẹ̀ yìí áàfin tẹ́ká fún twenty nine zai àwọn àti ẹ̀gá àlẹ́ ẹ̀ẹ́nẹ́ ẹ̀sẹ̀ yà ìdí jí kẹ́yìn mọ́lẹ́ tó yà mọ́ fún yà fún nílá bíi àkíjọ. ní ìlànà yẹn wọn ìlà ìtìbẹ́ yìí àgá ẹ̀jú fún mi. àmọ́ ìlànà tó mọ́tà abayá àtàlẹ́fù yìí wọ́n jẹ́ àkó mí ni mọ́tà abayá àtàlẹ́fù náà ti ìlànà tó kẹ́ ti tasbini ga iri jan ala nufe ẹgbẹ́ ni nga ale fayo ato ale bẹ sọ na ale ati kakuleti bi ala nufe ayaji ti o iji ayo eji ra do ale yàtọ̀ fi da yẹn nínú tí ìmọ̀ rẹ̀ yìí ìdí ilé ìdí tí máa ti ìbáadà ìbáadà tẹ́ ṣẹlẹ̀ tí gúbà wọn lóòjì bó tí ó ti ọmọ lóòjì kí wọn mọ̀ anya ojú àlejì ányà àlejì jìnnà wà jíì dínà yẹn yẹn bá tí ẹnlẹ ya sẹlẹ náà ńgá ya sọlọ yẹn lòdì ó yàyí di ẹjà ya kila idil fitiri ya ci daji Nigeria kpata aji hmm? ni fo Nigeria na ejiji muwafaka da jama'a kan ga ya ma yi wuce acan kanu wuce na suna ga a ya alami tu jama'a ni jebo daga titu sokoto har da titu sa ci kpata kafiri ayo amma a wasu ne ya abi aje musulmi je ci wani leji muwafaka da yayin bani ka ji kenan amma ga aje musulmi je bani ya jiki ga aje musulmi ne ci aje afaka da yayin bai gudu ebogo yenene ngwayi chiwili agamina akira asanu bita wa mannago yemi ne egwu ne mai shi ba ni shi ji koya an agata ndo ne ga di egwu ji kwa ga ji mi no ne ba ku ina akira asanu fujo da ne ga tupa zuna ya tu shirka wero ya gona to di o da ibe tiku na azana lanani ba ni ga ya na amu hadisi yau muzari biyar hadisi gan shi yanki kwato tukpon sai so to tisun anabi ce gana na ta ga an lake ka abi zari mi un na abu zari sai ma mi ya yawo yare anabi lo sadaka sadaka ga sadaka zai ji mai lami tu ganne bai no su kuma har bai ne mi egin la gine ni aje su pa to shi ji gangani yo so rai Allah kiyaye mu ngal zai ji ngal ngal حيث أحب أهلها هذا الاسم بسبب دعوة الألامة الألباني يا يسائل تجي أتي ودعوة سلفية ودعوة شيخ الألباني رحمه الله خاصة وغير إنها لهم بيزيج الألباني مني موت خوكو جونا ماتي ابن الصيمين ابن باب من رتينا وقد أرادت هذه الجماعة أن تفرض وجودها في صحة أهل السنة السلفيين دائما إن جوابها لم لا تأتي على السنة ولم تفلح ومجربها لأن أرضها فقر من الأولى زي جينا على وإنما نجحت درس لشيء حقا لارتباط هذه العلماء دعوة سلفية قصية وجنة سرجيبا وعلى قمي أما دعوة بيتشي وجراء الباني مرجئة وسيميني ما جلالاتي ابن باز جمع أيان يا ما نيم mai su di a jimar galo gashi nga ya ce wa ban da fauzari to ba su ngada وقد قيل إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل لما رجعت في معروف يجي جو زانو سايتي وقت على أي بيوم ما نبون هذا هذا عن جنني صار أما إذا لو وشوش شبيرا يوين ويبيني يفوا إباتي وقلا يفي sai ci waje a sirrin sai gida ne bane kayan yaji gidi na miladiya miladiya wato shi bore wace ne wọ́n lè sàn lẹ́gbàá nínú wọ́n gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ wà sọ àgbọ̀ sí báyìí mẹ́gàrá yìí láti àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kíájú yìí wò kíájú yìí wò kíájú yájú wò kíájú yìí kíá wò kíájú kẹlọ nga ilé pátá nga àjẹ ní ìfàjì lóde bọ́lú lọ́dún wò ìbẹ̀rẹ̀ sọ àmọ́ àgbàdo fún ẹ̀ṣẹ̀ àdé ẹ̀sùn yàwó rà ẹ̀ dání wọn mọ̀sí bá sọ nínú ìṣàkéjà náà وكان أيضا مبينا أن هاتين الفرقتين ثاني نقا جيش الإسلامي للإنقاذ بجماعة السلفية للدعوة والقتال والجري عشان تقول بابا جماعة تكفيرية ومثالو ما من مثال يجوا جيش الإسلامي للإنقاذ وجماعة السلفية للقتال وهؤلاء جميعا هم جماعة تكفير فاتت عليه جماعة تكفيرية لأن هذا يبني أنا يبني لأنهم لم يستجيبوا القتال ما ذكرت إلا بعد تكفيرين يقول على صوجة جاء على بوليس جاء على كذا كذا جاء على جاء على نفاق ajújà sẹ́bà ni ayé káàdì gbọ́dọ̀ àti pèlè lága àti dídá aláwọ̀ wà àti àwọn agbẹ́jì. Nìgbàdàn fọ̀tà wọn ìkúlẹ̀ máa ilẹ̀ akábírì. Pèjì thirteen wà lé ẹgbẹ̀ ó wa nínú odò sún. Wà lé gán àdìsí ìdánwò gọ́sọ̀ kó ti lánú èsì àzáàbà ló Anyị mọ̀ lára làwọn jẹ́ ayé káàkiri à. Àníbi sáà sílẹ̀

annabi sa sallam ga shaddu nas ya azaba yawmul qiyamah al musawwirun ne ga ajin za ga fuwa ja me zai wa foto ne ka lo ma ga ga ayu ma kala sai ne ga jani tani ya yi jiyo yi da rai wuce da ne wa foto na ne kiyo ma ne ka shirya asabu matakin su wala sai ja mu sai bulman page 232 daga na 999 annabi sa sallam ga ashadun nas ya azab ashadun nas yawm alqiyama azab al-imam jair sani a ji azab ga fa jami ga yaje ci ne ji no ne ji zalin ci no abu yala nga gube musnadu ba al-imam tabarani al-awsatu ta abu nu'aym hilyo ga sai jami'u sagiri ya al-albani bulman page 232 rakan hadisi 1001 wuce malawa ga na jiki wuce malawa ga imamu na ji zalunci na wakishin washe kafiri aniya azabu azabu ne duk hadisin na joni Allah ga wani jaje kafiri Allah Allahwa amma to sun ka za mu ci gaji za mu ci azabu a ga kai za gaji za targa ci ga wani tazu doka fi musulunci el da zai fiska ba anabi ga iza zarba a akhaw falyatakil waja iza ga gan wa da ya juyo ga ju ubiya da kiyo da fiske rawa abu dawud da daga hadisin abi hurairah sai jami'u sagir da kan hadisi 674 e gizabulala agubula aguwa gan inda wa hajiya ibn anabi ga la yajladu fawqa ashrata aswatin illa fi haddi min hududillah e gizabula agubula aguwa gan inda gwayan ha hadi daga bayan sai ya a. e ide dalili ike to su e ya polisi pata soja pata civil defense pata immigration pata custom pata kopa pata ikaji e ide dalili ce ini dalili abu annabi sallallahu alaihi wasallam ga yushiku in talat bika mudda zamani ya bulu ba an tara kauman fiye da misla zamani bakar wa bele zango cijiye bulala sun gwaba cewa gakin taranin konan ya gudu na fi gazobin layi ko ya ruhu na fi sakafin layi za na ji a sai lo da fushi sokwe a ma matai ya baji da ya muje sokwe ya gogo zan sokwe ga ce zane shi mai jiyan nan a ga polisu da soja shi yau da civil defense yau da trafik waje jiyo ebe ko zalin da ji kafir ga to sai ba su da zai fiye nan wajen bayan zanen su wajen da na kafir ku idan e gane ne e gane ji dai ya wuce da patan su wajen bayan ga kafir ya ila e ya mata wani sako shi wanda ya ji kafir ne ke wuri shi na wai zu kulkin ya musa lan nazira la ta'ani wa yin fadu lana rabbaka rizqna mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إيجتوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله يهودي aga ale musu badu ya church church fun ye yitu ya yutiya daga kimbo ya yanzu, ji ga belu ba sai mai tafarwa da ne ya ji ana aluna ba da to ce ce yi ji ga daga sama wannan ale musa ga ene ji ala ene wuye gai na ji alkhairu na ceya yawa su ji alkhairu kuma ci sanin su kuta haji fushi da yin wani yahudi a annabi kafiri na su daga gani gina siratul mustaqim siratul ladina an amta alaihim garin al maghdubi alaihim wani dhalim al maghdubi alaihim da dhalim da ji babu al maghdubi alaihim yahudi ji al dhalim da ji nasara su kwaji fushi da yaji a ji kafiri amma ga ne kaza wulin su kwaji fushi biyu zane ka zaune su kuwa jikin nga aji fushi biyoyi amma wasu yin lauga ya zaga zawa wani nga aji kiyo nga aji kafiriya ko? Hmm. bani coci latin gowa bai yau kilmu mai nan mutane da fajar za a wuja na makhalidi ne ko? zane ka za wunin wa dane ja nama wa gugu gugu nan ko zibar lawa ne su ko mu ga aji fushi biyoyi wala hada su kuma ga lada bugi wucin nuna ga zaga zagu ya bude su kwaji fushi biyu annan waje kiyo waje kafiriya ya bago kalimman ya su kwaji fushi na gadda hadisu eh? ya wani lagun waje kafiriya da ne ga dukiya musulmi ne na ebe sa ga mani rajulin ebe sa ga mani لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في أنك شجاع أقرأ ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين التي الله عليه غضبان فأنا قاعد يدوس يوجه وزكاة dukiya wacce ga ajiye wa ko hau kwato fari ya mina sai bauyi kanin dan maga dukiya musulmi go e kiyan ce ji kuti dukiya yi goji na su zawon ta da gudu su ko ga ajiye wani wuce mallan kai kullu wani dukiya musulmi da gusu kuti ajiye wani waje ka shiga da wani da ne kidi al-imam mutum ga gobe daga hadisin ya ibn mas'ud bo sai jalu sabir volume 2 page 997 daga ne 1719 ale a ah nígbà gíní káàdì ìjìra jòsò wé ẹbú iná ji àti fàró tí ó sì káàdì fi ṣe bẹ̀rẹ̀ ìlàjú ó ti àmọ́ ó ti láwọ́ bẹ̀rẹ̀ ìlàjú ko ibn qayyim qalu shari'a al-qasidatu nuniya volume 2 page 309 baiti rakami 1741 lo 1742 wa wazkur hadithan fi sahih wa fihi ta'ziru li dhati al-ba'd min hijrani yadi fadisi na gusayi bukhari wannan ya tiye ne ni yayi zagi ne be bai gunga jira biyo zongu ya bu na ma min saqti rabbi fi samai allati hadarar la zambin wala huduwa wani, ya fushi ya ce ci a ga mini masiba na yayi ne mana wale bani a shekha abu nasu muhammadu na abu ta wai ga tamamul minati fi fitna page 158 ga majmu'atun ukhra fi jazair tumarisu tafsira wal qital ade group wo ti si algeria ade izaji kafira megu amezu musulu ja ti ga ja ga ejo mo be la ndo ni ga je dide lo suno gunga tawo قال ان قال صاحب كتاب سياسه الاسلام في التعامل مع الفتن المعاصره في 170 وان اعمال انف المجموعات الاسلاميه المصلحه jama'an da suna yaji mini ya ba musulunci a ce yanzu ki gangan da kaya kunshi na ya tun da dena za wuce ya nuna wal majmu'at musallah wal majmu'at musallaha al ukhra fil jazair tilka al fatra yu'akkid wujud akthar min ne lawu ga da group da more da 650 majmu'a musallaha group kun ya ka kaya ro da 650 ya bulugu a ba da ashirin ta shi kasu inda shi fata gozagowa amelea ambaye yeye muslimu zai jana an wuji musulmi yumarisu fi fatrat al-akhira amma lan yasat faqat did an-nisa ayi wuji kawai yayi wi ezin zaji kawai ha Allah ta lajirin ta launa fiwa launa umma to zawjatun asriyina ne a dai zaji su obere ile tuno a ga ju police ko ju soja wa da da ga dai zabi wace mu a daga ga wu a ga gole ne kiyo gole je ba ne soja na ga zabi da lada alkiyani o aure jani amni bal imtaddat ila ashkhasin mutadayyinin yanna ta da tubabu na ta zai ya jihadi na ta ta da yuci yuna yuda suna ne sama to ni sudani wa qala aidan ce sai gabi ko page 171 mu ga wa fil ashhur al akhira qamat al majmu'at al musallaha باختيار ما يزيد عن 12 من الأئمة والمعلمين zai je jeri na ta yadda hada ya jona ali manji da manji wajen gogu bai wan algeria fil madaris da kurani a nake yanka fil makan na kurani na wa ba dukun sa shaji ma ta mai bitiya lugun dakin ilmi da da yi zalwa ki yin wacin wu masallacin mu allazi ya mulu fi na wani tungunan wa ba dukun sa shaji ma ta mai bitiya lugun ya kurujin da ayin wa ki yin بعد أداء صلاة في شهر رمضان المبارك بعد ما صلى جزئية شهر رمضان كلا أبي لا تعو من نجدع تعو أنا أبي كلا يتجي جالو جي يصلى يجي تعليم يوم كاتي يوم لا يجي جالو جي ناي جي ناي لا تعو ما وش نو يوم نجي ما ماشى أجي ذا يدو ولا يجي نو ما يجي ذا يعني باتي أتي يوم بدأ يوم بدو تيجي زوان باتي جاي لو تيجي هذا أزوي يقول لا لا وتزال لا وتزال جالي كيا ما جا كاتي يعني nga ale ga ali ko so ta hay to wa ali be ti abla la aba ne jini ya ne ne bulu tele de ga ko la tin so shi abu no ai ga lu dia ri le tu ga ali te ibn umar ga lo se jalu sabir volume 2 page 7 44 rakam ya hadith 4021 sahihu أبو أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ويبقى تمام المنة في فكي كتاب الفتنة في 157 الجماعة الإسلامية المصلاة في الجزائر لو هذه الجماعة هذه الجماعة جماعنا تابعة لأبي قتادة الفلسطيني إلاج لا في جماعة أبي قتادة الفلسطيني الأردني الذي يقطن في بلاد الكفار ليجي رأيوا ديجي كافر جونا بل في أقبة دول الغرب الكافر بريطانيا sai ji rayuwa da dai shi ya kasu mai ke jin masu daga nungai britain wa abu kata da filistini abu da filistini na nufa takfiriyun kharijiyu hawa a kira wa jira biyu ita kira ne magana fotokopi ko biyo fitin fitin ya bidai ba wannan kaga ipa ta wuce shi da sai fa da dojiya ta lubio lanu ce lagan na zozo bombu gati bomb ko ine kina dan izabi ko ti sound je bombu ko wa, wo ewu ti je zanu ti sound bomb ko yin wa wo mu ti gun wo sari ki ani zanu ti ga wo sound ko ga azutu bomb ga ti sa uji ba uti no gun na ataje sari da ba pa ko ja kala ngo kilomita gutu ani ti ti no ti ba no jirji ve sound ko yi nga ti le kata no ti beji ki zanu ti fanga da ta bomb ngo ti ga ngo zanu ta ataje ko da na ataje no ti po ni explosive ní o ti káàkiri àti ìyẹn ní o ti tẹ́ à kárẹ́ ìlú lánàá ti fòfòfò explosive gẹ́gẹ́ di wù yìí òfin ti òfin wọn òfin wọn kára wọn ti títí. yíyá àdínkù òsèré gbogbo ìṣìyàn ní ìdá ìbejì àṣẹ wà àjùjẹ máa ń dídá sí ibà ọ̀bọ̀n ìlà àdínkù àti mọ̀tún ìwọ̀n fi àlẹ́ kọ́nà. yóò ti wòye tán. وقد تعرف هذا جليا من خلال قراءة كتاب أخينا الفاضل الشيخ عبد المالك الرمضاني هو تقليص العباد من وحشية أبي القتادة أداء إلى قتل النسوة وفل ذات الأكباد لتأتينا الرمضاني كان أشيء تقليص العباد لا نعم. ولدي فقد أبان فيه ما لي أبي قتادة من جرائم يشيب من الرافض wula da ya ciye masiba da kira da ya buka ta da tila sini ji tu babu ne daga shi ya ciwa da kiro ya ciwa sai ni kwaci kwaci ko kula lafiya nan ko kula sotu ha samaru anna ba ka ta da yuka firu muslimina umuman abuka ta da musu ba ta yi kafiri hakimuhum wa makumin tedo shafi zai lami tuwa da wati su so ko da wati su kiyo wati su sa ci daga ti president jo har be kiyo har be kansile pátá káàkiri yàrá lọ́wọ́yà pátá káàkiri wo pọ̀lísù pátá káàkiri wo sójà pátá káàkiri wo civil defense pátá àkídá àwùkẹta dà sílẹ̀ sí ni nga dáná na ya kharijin tafsiri yuna na waya tabi wa kitalakum wuce ne ga dole wala awa nan yuro hatta ne sa wala fala ta fi yin zaki to yi zakan yi ko ga kina ga kilan ga ka kawai ga kin ne ya ka ku ga abin wani wawo daga bayan ya waku la ilaha illa fajiran kafara alali maza ba ni a riga a riga kawai ga ku ku da mushriki ya ta ga wuri za ya ji mu mala wato bi ta kan ya ji mu amma abu ka ta da suku wa ji ke unga unga wa nga ala ko yin ji da kan ya wa anna jama'atu qamat bi tanfiz hadha fi bilad al-zair bejme la to abu ka ta da filistini nan a ta to ji da kan ji ko yin ji to ya to police ta ta awo zero to lo to women nan hata katalun nisa wala fara haka yin zagi wuto ji zakan ji bal katala ba'du katalu ba'dan minkum bi adna shuba ta ta zalin dinga to bana da adale we waje kafire bune wuri tu talba waje talba boy talbi shi ji talba sai kiyo min abu buwore amu wa zo yaba kibo e su sa mun jinu ndo ti mala nga ta ji nga dorugu ye te de dorura zamu te de dorura ni ni ni bal wa katala ba'dhum abahu sa sha ja babawu akida ne gadi wala ja babu sun de nuore wa la umma shi jama'a yushi wa yaqwa la fil fa fil mazal mazkuri ita ti no tun sai manji da ana ne takliful ibadi nan page 290 lo 291 wa ga shi tuba unga wa kana mimma qalu unga mini yanu ga mimma qalu abu kata da ganda kan wasu lafa jama'at islamiyya a jama'at islamiyya na abu kata da tsamini gurupu ta kafir jojeriyo nan ila daraja tahmidullah ta'ala alaiha bil barat min al murtaki ije wasu ko ne zane ya agwawa da murtadu nan shi nan wa awalin da zai to azuma ne nan hatta walau kanu aba'u kaga yin man caji wa ahalin da zan yaji wa ma zalika illa bi sababi fahamin la gidan da sarfi salihu ga adina ta ta bana da fahimta a cikin sarfi salihu nan